بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi daga watan rabi'u sani shekara ta 1440 wanda ya dace da sha hudu ga watan disamba watan sha biyu shekara ta 2018 a lissafin turawa muna darasi na 53 a cikin wannan littafi mai albarka na albusulu fi sirati rasul na al'imam ibn kasir idan za ku iya cinawa mun fara bayani akan yaƙuƙuka guda biyu na farko dai ghazwatu hunain mun gama da shi satin da ya gabata yau kuma malaye mana wata matashiyar zance da suna ghazwatu ta'if ghazwatu ta'if kenan karatun mu zamu yi shi ne akan ghazwatu at-ta'if yakin ta'if ta'if wani gari ne daga cikin garuruka da suke maƙotakan makka kuma gari ne mai albarka gari ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya himmantu da shi don yada da'awarsa ta musulunci gari ne da Allah ya masa ni'imar yanayi sama da ni'imar da ya yi a makka da madina makka madina akwai tsananin zafi ba a ruwan sama yanayin wato sakin jiddan dumi ya yawa amma ta'if ga ta kusa da makka sai Allah ya mata wani yanayi daban sai ake musu ruwa kuma ake sanyi kuma duk zafin da ake sai kaga zafin bai kai dai na makkan ko madinan ba wuri ne mai kyau ƙwarai da gaske tunda kuma har yanzu haka yake manzo Allah ya sha'awar ya kai da'awa wannan gari tun lokacin da yake da'awar yake karantar da mutane a karo na farko ba su fahimce shi ba shi yasa ma um, da ya ji ya kai musu da'awar sakayyan da suka yi masa ne suka jefe shi dutse yadda ake ɗaukan dutse a jefi wani abu da ba a so haka aka yi ta jifan annabi da dutse a ta'if kuma dutsen ya same shi ko duwatsun suka same shi har ya masa illa a gangan jikinsa aka fasa masa kai aka karya masa haƙori amma saboda yadda annabi yake son ta'if bayan sun kore shi ya fito wajen gari ya sai daga hannu yace Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka yafe wa mutane na sai ce sai ce mutanensa jiban sa fa suka yace ya Allah ka yafe wa mutane na dan ba su sanni bane ma'ana da sun san shi annaba ne hakikanin sani to da sai dai su tarbe shi da kayan alatu da abin girmamawa ba wai su kore shi ko su jefe shi ba kuma Allah ya karɓi wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ta'if ta zamanto garin musulunci tsantsa sabai suka yi ta mamaki wanda suke tare da shi a jefe ka jini fai ta zuba aka ce a riwaya aka ce har sai da ya cika mai takalmansa jini yana ta tsiyaya ya ɓata mashi kayan shi Shi ne ma da ya fito da daddare a daren ya zo yake sallah da daddare sannan kuma ya zo Allah ya kawo masa aljanu yake musu wa'azi kuma mutane sun jefe shi aljanu kuma suka zo suka kewaye shi shine Allah ya saukar da wai sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran kaji yastami'una alquran me ma'ana yastami'una alquran aljanu sun nutsu suna sauraron karatun alqur'ani falamma hadaruhu qalu ansitu suna zuwa wajen annabi da suka ji yana wannan karatun sai suka ce suka ce wa junansu an situ ku shiru kowa yi shiru falamma qudiya wallau ila qaumin munzirin yayin da ya gama karatun qur'ani yayi tilawa yayi karatu yayi karatu suka sha wa'azi sai suka koma suka zamanto masu wa'azi wallau ila qaumin munzirin sai aljanu nan suka juya suka tafi mutanen su na aljanu suna yi musu wa'azi suna faɗakar da su suka ji mun ji wani abun karantawa ana karanta mana shi suka ta bayanin qur'ani da falalarsa aljanu ba ba mutane ba malu shahid a nan um, shi irin yadda yanayi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake a da'awa da irin abubuwan da ya fuskanta ya haƙuri ya je an jefe shi ya je an zage shi ya je an ci mutuncinsa ya je an masa kaza ya yi haƙuri don ya isar da saƙon Allah to kuma ku zamanto masu haƙuri wajen isar da saƙon Allah duk lokacin da mutum ya ce zai isar da maganar Allah to ya wato mutane za su yaƙe shi ta hanyar da ya sani ko wacce bai sani ba ba lalle ba ne a yi faɗa da kai ta hanyar da lalle kai kana gani ka sani za a iya zuwa a yi ta faɗa da kai a ɓoye baka sani ba amma fa faɗa ake da kai me laifinka kawai ka tsaye akan hanyar Allah kuma akan wannan ɗin za a yi faɗan da kai to sai an yi haƙuri annabi ya yi haƙuri sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana nuna mana muhimmancin alƙur'ani muhimmancin alƙur'ani ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta alƙur'ani har wa aljanu aljani ba kuma abin mamaki aljanun ma su su su tsaya su saurara sai ka kwatanta <laughs> da kuma mutane su kuma ya suke da ƙur'ani da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda alƙur'anin ba shine a gabansu ba da yawa wato kuna ban mamaki mutanen da kuke zama a baya yanzu mutum babban mutum yana zaune yana gani ana karatu kuna jin yaro yana surutu ba wanda zai iya tashi ce ce wai sai mun tashi daga nan masa magana abin yana ban mamaki kwarai da gaske ba kuna ji ba ai kun ji ko amma da mutane ga manyan mutane a kusa da su <laughs> kai Allah ya sauke a yi kokari a kula da ‘ya'yanmu ne mu taimake sun zo masallaci alhamdulillah musu tarbiya yaro ne hankalinsa ba irin namu bane in ya yi sai a tsaye da shi kullum haka muke in dai an ji sai dai mutum ya tashi daga nan ya magana a can Allah sauke ku duba yadda annabi ya himmatu da alƙur'ani yake tallata shi ya je karantar da wasu wasu ba mutane ba to wannan yake nuna yana da kyau muhimmata wannan ni'ima da baiwa da Allah ya mana ta Alƙur'ani da Allah ya sauka mana babbar mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na tamassak biha mai riko da ita wallahi duk wanda ya kama Alƙur'ani, wallahi ina muku rantsuwa wallahi ba zai tabe ba wallahi duk wanda Allah ya masa arziki yana da alaƙa da Alƙur'ani, karanta shi yawan tilawarsa bibiyar ma'anarsa ƙoƙarin aiki da abin da ke ciki albishirinsa insha Allahu Allah ya ɗora shi akan hanya ta daidai kurin abin abin jimamin shine waye zai samu wannan baiwa daga Allah Allah ce muke mu wannan kaɗan kenan daga wannan wuri na ta'if yana nan ah, tsakaninsa da maka ba nisa kwarai da gaske bari mu ji abin da ya faru malam ya ce ta'if wa amma maliku hawazin wa huwa malik wato malik ibn auf an-nasri fa innahu hina hazama jayshahu dakhala ma'a saqif taif wa raja'a sallallahu wasallam min hunain فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف fahasarahun faƙila adadin kwanakin kenan bid'an wa ishirina laila wakila bid'a asharata laila ƙala ibn hazm wa huwa sahihu bila shakka qultu in ji imam ibn kathir kenan wa ma adri min aina sahaha hada بل كأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لهوازن حين أتوه مسلمين بعد ذلك لقد كنت استعنيت بكم عشرين ليلة وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فحاصرناهم أربعين يوما يعني ثقيفا فاستعصوا وتمن وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره ما لك malik hawazin wato sarkin ƙabilar hawazin wannan ƙabilar da muka yi bayani a kanta a jiya a yakin hunain wanda suka yi wato kwanto suka yi ta kashe musulmi da kibiyoyi shine malik ibn auf an-nasri mun faɗi sunan shi a baya lokacin da Allah ya juyo da nasara ga musulmi suka yi kan su kafiran su hawajin din to shi sarkin sai ya fita da shi da mutanensa wani bangare tare da saqif kabilar saqif sai suka je suka shiga ta'if ta'if shine wannan garin da muke magana a kai kenan ina so ku gane wani gyauro ne na waɗannan ƙabilar hawazin suka taho wanda tun a yakin hunain suke faɗa da manzan Allah sallama suka zo suka kafa base a ta'if a wannan garin da muke magana a kai yanzu gashi ya taho da mutanensa suka shiga wani in an ce hissin ana nufin kamar wani guri katangantacce ko kango ko wani abu manzo Allah shi kuma tunda sun tafi sai ya dawo daga Hunain mun yi muku bayani a baya ina ne Hunain take annabi ya dawo a tunaninka yanzu in ya dawo ina zai shiga ba makka zai tau ba طيب ورجع صلى min عليه وسلم من حنين amma falam ya tukul makkata da ya zo mai kunya tare ya dawo gida sai ya ƙi ya shiga sai ya wuce mai hatta ata ta'if sai ya tafi ta'if ɗin can inda waɗannan kafiran da suka yi musulunci ɓarna suka tafi sun je can su haɗu su ƙara ƙarfi su shigo maka su yaƙi annabi saboda me saboda da makka da ta'if ɗin kusa da kusa ne su sai annabi ya fahimci cewa yaya zai bar abokin gabansa a kusa da shi bai yi ƙoƙari ya ɗau mataki a kansa ko ya kore shi ya nesanta shi daga inda yake ba yanzu kamar kai ne a ce a bayan gidanka akwai wasu 'yan ta'adda sun kafa base a wurin za ka zauna a'a ba za ka zauna ba dole ka je ka nemi taimakon da za a tashe su a wannan wurin za ka ce ko ina ma su je zauna amma ban da bayan gidanka to shi annabi abin da ya lura shine yaya mutanen nan ana faɗa da su ana yaƙi da su ga abin da ake ciki kuma sun taho sun daɗa kafa wani wuri kusa da makka a ta'if ba zai yi ba don haka sai annabi daga ma yakin hunain din kawai bai ma koma gida ba kawai sai taho sai je ya kewaye su yi surrounding din su shine fa hasarhum to sai imam ibnu kasir ya kawo mana to adadin kwana nawa annabi ya tsare su kwana nawa aka tsare su in an ce tsarewa wato a zo a rufe su gabaki ɗaya kirif ba mai shiga ba mai fita a cikinsu su dai musulmin ba su karasa cikinsu ba saboda ba su san tanadinsu ba kuma ba a bari suka fito ba da sun leko za su fito sai ga gaba ɗaya musulmi ne a kewaye da gyaran wannan wata makida ne daga cikin makidu na yaƙi a rufe mutum a kewaye wuri bayan da zai dole ya buƙaci taimako ko dai ya nemi sulhu ko kuma sai an gama ƙarar da shi bai da ruwa bai da abinci bai da kaza bukatunsa na dan adam sun kare don dole kowane gari sai ya fita ya nemo duk garin da ka sani dole sai an shiga an fita alkawari ne wannan to da aka tsare su kaga an hana su motsi to kwana nawa aka yi aka ce kwana goma sha shine bid'an ai afwan kwana ashirin da wani abu bid'an wa ishirina layla sai da annabi ya sa sabai aka yi kwana ashirin da wani ana tsaye sai dai a samu niyaba kawai wancan su je su yi sallah waɗannan su da an kewaye ta'if ɗin nan gaba ɗayan ta ko da wata ran Allah zai kai ka ta'if a matsayin ziyara to sai ka cino wannan gwagwarmayar da annabi ya yi kafin ya mayar da garin ya zama garin musulunci yawwa gidanka kafin ya zama cikakken gida mai kyau mai kaza ka tuna gwagwarmaya da kashe kudin da ka yi da gyare-gyare da ka yi to haka rayuwa take duk abin da ake so ya zama mai kyau sai an wahala a kansa wasu suka ce a kwana goma sha ne ibn hazm yake cewa wannan maganar kwana goma sha ɗin huwa sahihu bila shak ai shine sahihin zance ko shakka babu kultu imam ibn kasir yake cewa a ni ban san ta ina wannan magana ku ta zamanto ita ce tafi inganci ma har a ce babu shakka ba a ce kwana goma sha shi ne ya fi inganci ba shakka yaya aka ibn hazm ya inganta wannan yanzu kenan ana jidali ne tsakanin babban malami ibnu hazm da babban malami ibnu kasir ya ce to wala allah ibnu hazm ka duba adalci na malamai sai kyautata mai zato ya ce la'alla ibn hazam abin da ya ce wannan magana ita ce tafi inganci saboda ya karbi wannan ra'ayi ne daga faɗin manzon Allah sallallahu ga hawazin lokacin da suka zo masa suna musulmi bayan wannan sun zo mai cewa mu musulunta waɗannan mutanen da ke magana a kansu daga baya sun zo sun musulunta su hawazin ɗin ya ce annabi ya gaya musu lokacin daga baya da suka zo suka musulunta bayan an tsare su ɗin suka sha tsaro aka kewaye su to sai kawai suka dawo suka ce sun musulunta to sai annabi ya ce laƙadista naitu bikum na lailatan lallai na ainihin wato jira ku ya kai adadin kwana ashirin lallai na jira ku ya kai adadin kwana ashirin kamar yadda riwaya ta zo riwayar bukhari hadisin marwan ibn al-hakam da misr ibn makrama um, wa qad kuntu istanaitu bikum a wata riwayar ba a faɗi kwanakin ba manzon Allah da ya jira su bid'a asharata layla wasu kwanaki kamar haka yace wa fi sahih an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala fa hasarnahum 40 yawman to zo a cikin bukhari tsurar hadisin bukhari shi kam ya yi bayani ya ce a'a ai mun tsare su kwana arba'in to kaga ce ana magana kwana ashirin ko ana magana kwana goma sha to gashi nan kuma an ce kwana arba'in ya nisa kaifan fasta sau wata manna'o wa jama'a ta minal Musulmi ne bin nabli wa ka annabi ibn kasir kenan yana rinjayar da wannan na kwana arba'in din tsayuwar tsare sun da aka yi ya kai kwana arba'in suka ƙi suka yi taurin kai shine fasta asau sannan kuma suka ba wa kansu suka tsare kansu suka ƙi su fito musulmi sun tsare su ɗin kai sai da ta kai ga an ɗan fafata ma sai da suka kashe mutane musulmi da yawa qatalu jama'atan min almuslimin ka duba sun yi barna a can hunain a nan ɗin masu daɗe yin barna to da manzo Allah ya ga haka bari mu ga me ya faru tunda sun zo sun kashe masa mutane an yi wannan kwanaki yanzu dai a nan so ake a ce da ku akwai sabanin malamai dangane da kwanakin da annabi ya yana tsare su وقد قرب صلى الله min وقطع أعنابهم ولم ينل منهم كبير شيء فرجع عنهم فأتى الجعران فأتاه وفد هوازن هنالك مسلمين وذلك قبل أن يقسم الغنائم فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وبين أموالهم فاختار فاختاروا الذرية فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم قال المهاجرون والأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع الأقرع ابن حابس وأيينة بن حسن وقومهما حتى أرضاهما وعوضهما صلى الله عليه وسلم وأراد العباس ابن مرداس السلمي أن يفعل كفعلهما فلم توافقه بنو سليم بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فردت الذرية على هوازن وكانوا ستة آلاف فيهم الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزى من بني سعد ابن بكر ابن هوازن وهي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فأكرمها وأعطاها ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك وقيل كانت هوازن مت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعتهم إياه ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقية بقيته على المسلمين وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم فجعل يعطي الرجل المئة بعير والخمسين ونحو ذلك ما لا yake cewa lokacin da mutane suka yi ta amfani da kibiyoyi suna harbe musulmi suka kashe musulmi da yawa a wannan ta'if to manzo Allah sai ce to mu ma za mu rama kharraba kasiran min amwalihim adh zahira, annabi ya je samu dukiyarsu ta fili wanda aka samu daman kaiwa gare ta aka yi musu ta su ma suna da inabi gonaki na inab an san inab ai to suna noma tunda wurin akwai ruwa annabi ya ce duk aji a yayyanke su ba sai sun yi noman ne za su samu kuɗi za su sai faɗa da mu ba amma dai ba a samu wani abu lam yanal minhum kabira shay ba a samu wani abu mai yawa can ba sun dai yawa musulmi barna wanzu Allah ya taho ya baro su ga yadda dai abin ya kasance sun kakkashe mana mutane su kuma an musu ta'adin dukiya dama haka yaƙi yake ko rai ko duki haka halal ne wannan shi yasa ake karban ganimar abin suka zo da shi a karɓi karbewa ta da shi ya dawo ya je wani guri da ake ce da shi ji a rana sunan wuri ne abin mamaki Allah mai hikima ta baraka kauce ala manzo Allah yana zuwa wannan guri sai ga waɗannan mutane su hawazin din kawai sai suka dawo suka zo da wurin manzo Allah suka ce ga mun musulunta kun musulunta suka ce mun musulunta ɗungurungun kabilar da ake faɗa da ita kuma abin mamaki annabi ya ɗebe ganimarsu da dukiyoyinsu wanda za a lalata a lalata wanda za a ɗebe an ɗebe an zo ana dab za a fara raba ganimar tun da kafirai ne wallahi kawai sai ga su jama'a sun sun ce mun fa musulunta sai annabi ya ce to ku dakata ku dakata batun raba ganimar sai manzo Allah ya ce da su to yanzu dai mu mun riga mun taho da 'ya'yanku dan sun taho da mata da 'ya'yansu da waye da sauransu su ne zurriya ake cewa zararihim da dukiya sai annabi ya ce to ku zaɓi ɗayan biyu ko dai mu dawo muku da 'ya'yanku da zuri'arku ko kuma mu riƙe su mu dawo muku da dukiyarku dole ɗaya za ku ɗauka kuɗi kuke so sai a dawo muku da shi a ba ku son kuɗi a riƙe kuɗi a dawo muku da 'ya'yanku to sai a haka suka yi shiru suka yi ta consultations da tattaunawa neman shawarwari wasu ka ce mu karɓi kuɗinmu ka ce tab mu bar musu dukiyar a ba mu yaya sai faktaru zirriya sai suka ce a da musu da yayansu matansu da waye da sauransu hakan kuma aka yi annabi amsa sallallahu alaihi wasallama ya da musu su sai annabi ke cewa ni duk abin da ya zama nawa da na banil muttalib yanzu annabi zai yi sacrifice kenan zai haƙura da rabansa zai dawo musu da shi a cikin abin da aka samu na dukiya nawa da na banil muttalib fa huwa lakum ku je ku ɗauka ku tafi da shi amma sauran musulmi tun da an ji an yaƙi ne abin nan dole a bar musu nasu ka duba malam ka duba wani sacrifice kuma su sabai da su mutanen madina da su mutanen makka su kuma suka ce shine faƙalar al muhajirun wal ansar wa ma kana lana fahuwa da li sallallahu alaihi sallama mu kuma duk dukiyar mu gaba ɗaya da annabi ya ware mana mu mutanen madina da mu mutanen makka to mu kuma mun dawo da annabi annabi ka je ka ɗauka Allahu akbar ka ji soyayya dukiya fa Raban da suka samu ganimar tasu da za a ɗauka a basu tun da annabi ya yi sacrifice ya bayar da nasa a tafi da shi to su kuma sun haƙura da nasu sun ba wa annabi saboda tsabar ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da annabi zai ce a yi sadaka a ce miki wani mutum zai tafi gida ya zai ta buge ya rasa me zai ɗauka ya kawo ya ɗauko ɗauko suturan matarsa ya ɗauka ya bayar wallahi suna son annabi malam so na hakika mu kuma nan an bar mu da son kiɗa ana son annabi amma da waka ya rasulullahi ya bege ya masoyin ta ya wace ce ya bene da ƙarya amma kaga ko gemu ba ya iya tsayarwa tas sallah baya yi yana begen annabi amma bai damu da sallah ba duk wata ƙazanta da ka sani ga shi ya cika duniya shi mai son annabi ne amma Allah duk wata barna da ƙazanta da ka sani da annabi ya hana yana yi kuma dole wai ka yadda wai shine mai son annabi abubuwan da annabi ya hana kar a yi yana gaba to wannan nifakar Allah raba mu da ita mai son annabi na gaskiya shine mai aikata abin da annabi ya ce a yi mai son annabi na gaskiya shine mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi sallama, daka da washi mai son annabi na gaskiya shine mai son abin da annabi yake so wannan shine son annabi laukana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u wani ya ce da soyayyar da kake yi wa annabi na gaskiya ne to da ka masa da'a kaji fa tun da can suke faɗa Dan kuwa duk wanda ya ce yana son wani to za ka ga yana masa da'a mala in kana son mutum fa daidai yanayin da yake saka sutura sai ga kana so ka rinka saka irin wannan sutura in kana son mutum yaro a makaranta in yana son malami dan firamare yake ko dan sakandare ko dan jami'a daidai da yanayin da malami yake magana sai ga yana sa, saboda yana son sa to kai me yasa baka kwaikwayon annabi sai ka ce mana kana son sa sai dai ka zo kai kiɗa kai waka baka sallar jami'i salatin da annabi ya faɗa da bakinsa ya ce a yi masa baka yi ka je ka ɗauko wanda aka kawo shi a mafarki ga ga wanda ya faɗa fa ko shakka babu da malaminka da malamin wancan duk sun yadda wannan shine na bakin annabi ya ce ku yi min irin wannan amma sun raba ka da salatin annabi sun hada ka da salatul fati salatul fati a mafarki aka ga wata ba salatin annabi bane ka kwatanta salatul fati da salatul ibrahimiya to don Allah mutane ku yi wa kanku adalci ku gane gaskiya ku daina bari ana juyar da tunaninku da aƙida ku a ɗora ku akan ra'ayi ka ɗoru a rayu akan reality abin da yake gashi zahiri mu so annabi mu ba da dukiyarmu don son annabi sallallahu alaihi wasallama mu so annabi mu ba da lokacinmu don son annabi kai mu ba da duk abin da muka mallaka don son annabi mu bi sunnarsa dare da rana shine son annabi ka zama ahlus sunna shine son annabi na gaskiya haka alqadi iyad ya faɗa yace alamatu muhabbatihi ittiba'u athari sunnati alamar kana son annabi da gaske alqadi iyad mai ashaba a a duba yace alamar kana son annabi a ga kana bibiyar sunnarsa abin da yace ai kana yi ka rinka sha'awar a ce kai mai sunna ne mai bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi ganar da mu suka dauki abin da duk aka ba suka ce mu mun ba wa manzon Allah sallallahu alaihi kana li rasulillah kuma zancen ya kare fa sai aka samu wasu mutane al-aqra ibn habis ku rike sunan shi da uyaina ibn hisn ku rike sunansa da mutanensu mutanen akra ibn habis da mutanen uyaina ibn hisn wallahi suka iya da su bayar suka ce su ba za su bayar ba kamar ya ba za su bayar ba ba za su ba da dukiyar ba shi annabi da aka bashi nasa ya ɗauka ya mayar musu sahabbai ma suka ce nasun ya zama na annabi kenan kaga duk za a mera waɗancan haka ne to waɗannan mutanen guda biyu sai suka ware gefe a kara ibn habis uyaina ta bin hisn sai suka ja gefe da su da mutanensu sai aka kama kuskus gaskiya mun ba za mu baya ba su ba za su ba kaga halin mutane kuma nan to wallahi malam kaga mutum da kake gani <laughs> wato mutum sai Allah kawai malam annabi fa aka ce an bawa annabi annabi suka ga kai kace gaskiya ba za mu bayar ba malam sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji da kansa haba ku ko ya za ku yi haka ya za a yi kaza ya za a yi kaza har sai da ya yardar da su amma da sharaɗin zai ba su canji su bayar da wannan amma zai biya su wa al-abbas ibn mirdas sulami an yaf'ala ka fi'lihima wani ma shi ma sai ya biyo layi zai jona tunda ya ga annabi ya zo ya dan lallabe su a ce kaza mirdas al-abbas ibn mirdas sulami da shi da mutanensa a shi kai ya taho zai irin abin da waɗannan suka yi amma mutanen sai suka ce a banu sulaim suka ce a mun ba za mu yi ba da shi da mutanensa ne sai mutane suka ce ba za su yi ba kai bal tayyabu ma kana lahum da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka abin nan abinda duk suke da shi din suka ce sun ba dan Allah banu sulaim kenan wancan bawan Allah dai bai samu goyon bayan mutanensa ba to shikenan akan wannan ne <clears throat> aka ɗebi wannan zuriya din aka mayar wa hawazin su in ka iya tambaya sun kai mutum dubu shida da sitta alaf mutum dubu shida haka ibn isa ga yarwaito da isnadi hassan a cikinsu matan zurriya ɗin akwai shaima bint al-harith ibn abdul uzza daga bani sa'ad ibn bakr ibn hawazin ita wannan shaima'u ɗin za ku ji yana cewa shaima'u ko mu a wasu ce muke shaima'u ko eh, shaima'u ne eh, shaima'u gashi nan a gaban ka shaima'u ba ba shaima'u ba abokiyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam a wajen shayarwa ma'ana sun hada wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta shayar da wannan shaima din sai ga ta an cafko ta ita ma an kamo ta tana cikin wannan mata wanzu Allah da ta zo sai girma mata shi wannan ai tare muka sha nono wallahi malam ya girmama ta ya ba ta kyauta Shi ne fa akrama hawa ta kuma ta karbi girmamawa da kyautar da ya mata ta koma garinta tana ta zaɓi wannan girmamawa da mutuncin da annabi ya mata to shi shine ake cewa hawazin ɗin nan suna da alaƙa da annabi shine mutu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sun samu haɗuwa da annabi sun samu alaka da manzon Allah ta dalilin wato yar su an shayar da ita tare da annabi su suna jin a ransu ai su ma 'yan uwan annabi ne Allahu akbar sannan dan abin da ya dan saura annabi ya raba musulmi sannan kuma ya amfani da wata dukiyar ya bi manya-manyan ƙurashawa kafirai na maka yana ba su ka duba wani abu malam haka yake sai ya ɗauka ita bayarwa kafiri ma sai ya ba shi wa ja'ala yi ar-rajula al bayi bayish malam sai manzo Allah ya samu mutum ɗaya sai ba shi raƙumi ɗari raƙumi ɗari fa an zuba su a masallacin nan fa ya musu kaɗan fa raƙuma ɗari ka duba raƙumi ɗari kai wani abu sai annabi Allah ya ba mu ikon komi da shi koyi da shi aka ce yuti a ba'am Allah ya annabi yana ba da kyauta irin kyautan wanda baya jin tsoron talauci wani ya ce wallahi malam ni in dai na samu kuɗi to wallahi su kana suke a jikina dole in ban yi aikin alheri da su ba sai in ji abin yana damuna shola dole in dai na samu na biya bukatu na dole sai na samu na ware wani abu na yi wani abu da zan da zan sashi ya zama to asusu ne a gare na ce to Allah ya taimake ka bai sa ka zama gola ba raƙumi ɗari annabi yake barwa wani ya bashi hamsin wani hau zalika ai da muna tare da annabi yanzu malam da mun sha kyauta ai wallahi tallahi ƙwarai da gaske malam ka lura da wani abu shi yasa suke son sa ba shi bai san ruwa ba kuma annabi ya gaya mana duk wanda yake son sirrin rayuwa ya zauna lafiya da mutane to ya rinka su ya ce ta hadu ta habu ku rinka ba da kyauta bayar da kyauta yakan sa a soka wallahi ko 'ya'yanka ne kana ɗan abu nan sai ka ji sun fi son ka amma mutum ya zama kam tsakaninka da su sai dai to wallahi ma akwai damuwa amma za su rinka haba da in kai musu isa ne ka kyautata musu suna so haka matanka dan welfare din nan da muka yi bayani kwanaki yana da kyau hakan kana tare da mutane Allah ya sa kana da wata ta ya zama dai dole dai akwai dai wanda kake dan taimakawa ko yaya amma mutum ya zama kamo kawai sai dai shi shi la la ba shi ne sunan rayuwa ba to yanzu musibar wanda ya zama dole ma kai masa ma ba a iya yi wanda ya zama dole kai masa ba a iya yi na gaya muku wani mai hali ne yan uwansa ne mata suka zo masa gida ya buga wa matarsa ya ce wallahi sai na ci ki wallahi in baki kore su ba wallahi malam biloniya ne ba miloniya ba na san shi wallahi ce mana ai ina ai ba zai yiwu ba shiga ga 'ya'yansa ne ce mukullin motarsa ɗansa bai ce ya taɓa ba makulli kai ka ku taɓa mun dukiya ka ku taɓa mun fana ka abin wasa da dukiya To abin da za ka in ka taɓa mun dukiya za mu ɓata da kai abin da yake ga ƴaƴansa kenan yana ta tara musu zai mutu ranar da ka mutu a zo a raba dukiyar kwai wallahi ka san akwai matsayi matsayi ne akwai abin da Allah ya rufa maka asiri ya kamata a ga canji ka gaskiya tunda Allah ya girmama ka ya baka wani abu fifiko da mutane ya kamata su ma iyalanka su ji akwai canji amma mutum ya zama malam sai dai ta tarawa yana ta tarawa sai kawai shi ya ci mai kyau ya zo na guri mai kyau matarsa ta ce wallahi wallahi malam matansa ba su isa su shiga ɗakinsa ba wallahi tallahi sai dai bacci bacci ana gama ce to hajiya sai a ƙarsa ki fita ce wallahi namiji ya ɗauka shi yake kula masa ya masa fuloshin a banɗaki ya wanke mai banɗaki ya gyara masa gado yanzu mutanen mu fa abin da suke kenan sai dai ka ɗauki wani ƙato balagagge mai aiki wai shi yake zuwa ya gyara maka gadonka da katifarka ka ji wani tozarta ka fito nan ana ganin ka babba mai arziki mai wadata to kake in matarka ba za ta shiga ka kira ɗanka mana ko ka taima amma ya fi yadda da wannan na wajen na yadda ana samun mata marasa kirki mata masu kyau za ka iya kama musu doka amma akwai abu na asirinka a kan kayan kayanka na sirri a ce wani ne zai zo allah ya sauwaye akwai fa abinci ma wani gashi matan yana tare da su amma bai yadda da su ba kuka ya je ɗauko kuka ake cewa ko kuku <laughs> ba kuka ba wallahi malam wani arne ya je samu a kudu wanda bai san shi ba shine yake dafa mai abinci wallahi tallahi wallahi matarsa ba ta yi masa shayi ko ta masa uh, abinci ko na a'a wannan kukun shi yake shiga cikin kicin ya dafa masa abinci ya saka a kwanuka ya rufe aikin matar kurin ta ɗauko daga kicin ɗin ta kawo masa falo wannan mai kuɗi ne alhaji mai wadaci haka suke farayuwa yanzu wannan shine jin daɗi wannan shine jin daɗi malam ka ba su da alaka da kai iyalinka ba su da alaka da kai kuma in ka mutu su ne farkon zuwa kan ka in akwai matsala akwai wanda aka fahimci mara kirki ne ko yana da wata ɗabi'a to sai a masa mu'amala khassa amma bai kamata a ce duk gidanka baka yadda da kowa ba kar ku manta akwai marasa gaskiya fa a cikin matan akwai akwai su a cikin yayan ma akwai su wani in kana daga mai kafa da ka bashi dama lokacin zai karya ka amma mutum zai zama mai basira ai wani na fahimci yana da nutsuwa to sai kai alaka da shi ma ka je ka dauko wani kafiri ka kawo shi zai rinka dafa mu abinci wai ku. ya zo a cikin sahih muslim daga zuhuri manzo Allah ya ba wa sufwan ibnu umayya raƙumi 300 uku min al-ibli wa ataba ba'd al-ansari fa balaghahu fa qatabahum wahdahum وامتن عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به وبما bihi الله به بعد فقرهم وألف بينهم بعد العداوة التامة فرضوا وطابت أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم وطعن ذو الخويسرة التميمي واسمه خرقوس فيما قيل على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته تلك وصفها عنه صلى الله عليه وسلم وحلم بعدما قال له بعض الأمراء ألا نضرب عنقه فقال لا ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإني في قتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم واستعمل صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه وكان قد أسلم وحسن إسلامه وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجئرانة من الجئرانة ودخل مكة فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة وأقام للناس الحج يومئذ عتاب ابن أسيد رضي الله عنه فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين أبو نكر شيء من ذا الله يربوكو wannan ma cewa ya ba shi ibn umayya wasu daga cikin mutanen madina sai suka suka shine ataba suka dan yi soke-soke waya za a yi a zo ana nan wannan irin kuskus din nan wancan an bashi ɗari wannan an bashi hamsin wannan ɗari uku ma aka bashi gaskiya mu wannan a a a labari ya zo wa manzo Allah fa balaga da Allah na so ku rinka lura halin mutane <laughs> Do Allah muna karatu mu rinka shine amfanin karatu ka gane ɗabi'ar mutane haka muke yawa in ka fahimci mutum dan adam zaka samu saukin rayuwa da shi amma in baka gane shi ba sai ya sa ma hawan jini kakka yadda ka ji cewa don Allah ya kai ka wani matsayi ko wani ɗaukaka za ka yi abu wani bai soka ba wallahi wani sai ya soka kuma ko a cikin gidanka na sha gaya muku kar ka taɓa tsammanin wai ɗari bisa ɗari a gidanka wai abin da kai kowa ya yadda za su ce eh, eh, eh amma bayan ka tafi sai an yi kuskus to an yi ma annabi ma inda an yi wa annabi ai sai in huta ni dan amin ni kuma ne waye ba komai ku yi ta yi amma dai hakan zan yi shi kenan ka huta ka gaya wa zuciyarka eh ba damuwa an yi wa wanda ya fi kama dai ku ta yi amma dai yanda aka damu haka za a yi wallahi maza Allah sai ya neme su ya ce wane wane wane ku zo fa khatabahum wahdahu bai hada su da sauran wanda ba su yi zargin ba sai ya ware su kaga wani uslubi kuma na in wani ya yi laifi a cikin mutum ashirin wani lokacin annabi yakan yi wa'azi idan baya so ya bayyana wa wanda ya laifin ya ga ya gane shi wani lokacin kuma sai ya kira shi ware shi ce kaza kaza kaza da sauransu ya musu baiwa ya ce ya musu bayani ya ce ina shaida muku baiwar da Allah ya muku na imani da tarayya da ni da kuma Allah ya ba ku wadata bayan fakrikum mana dobi ma agnahumullahu bihi ba'da fakrihim da kuna cikin talauci ta dalilin zuwa na Allah ya ba ku wadata da kuna faɗa tsakaninku wa allafa bainahum ba'da al'adawati tammati yanzu na zo na haɗa kanku da fa yaƙi kuke yi aus da khazraj shekaru aro aro damiya an zubar da jini amma zuwan annabi Allah ya haɗa kawo kan suka zama 'yan uwan juna faradu sai suka samu yarda wa tabat anfusuhum hankalinsu ya kwanta dan na dauka na ba wancan dan na ba wancan dari, dan na ba wancan kaza kai na baka dai me a ciki ba ina tare da ku ba yanzu tarayya ta da ku ni annabi bai fi muku dukiyar da zan bayar ba sai suka ce su kan sun yadda kaga an gama kes ɗinsu sun amince mutanen madina ne sun amince sun yadda sun san siyasa annabi ya yi kafiri ne amma ya ba shi da yawa ba komai wata zai zama musulmi to sai wani mutum da ake ce da shi zulkuwaisira ko zulkuwaisira a tamimi sunansa hurkus kaji sunan hurkus ai wannan hurkus din bai kyauta ba yi munafiki ne in gaya maka kawai sai je na sukan annabi bayan wannan bayanin da annabi ya yi kawai sai dai na sukan manzo Allah ta'ana su rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan rabo da ya fi qismatihi tilka cewa ya wallahi wannan rabon da aka yi wallahi ba Allah aka nufa ba yana surutu yana faɗa amma a gefen annabi wallahi hadhihi alqisma ma urida biha wajhullah wallahi wannan rabon ba dan Allah aka yi ba ka duba annabi ne ya rabon ho yana cewa ba dan Allah aka yi ba furqus kenan amma abin mamaki malam annabi sai ya haƙuri ya kau da kai ya rabu da shi shine wasafa anhu wa haluma daga alhilmu ne bayan ya wato ba da maƙalar badul umara wasu suka ce da shi ya rasulullahi dan Allah ka ba mu dama mu yanke wuyan mutumin nan ba mu dama mu sare wuyansa ala nadribu unqahu ba za mu sare wuyansa ba sai annabi ya ce a'a shine wahaluma wasafaha wa safaha anhu wa haluma ya kau da kai yayi hakuri yace wannan mutumin da kuke ganin sa innahu sayakhruju min dhi'i hadha wannan mutumin ta tsatsansa za a samu kalmar dhi'i tana nufin nasir tana nufin akib a bayansa a tsatsansa a zuri'arsa za a samu mutanen da za su zo suna karanta alkur'ani kaji fa kai la kiyaye ga karatun alkur'ani amma wallahi la yujawizu hanajirahu iya makogwara ne sautin ne kawai da karatun amma wallahi babu a cikin zuciyarsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace in Allah ya kai ku wannan lokacin ku gane su duk inda ku haɗu da su ku yaƙe su a cikin yaƙansu akwai lada liman qatalahu wani kaga wata musibar kuma wannan mutumin mai sukan annabi ne munafiki ne amma a ƙarƙashinsa za a samu makaranta ƙur'ani ka duba munafircinsa ya jawo har ya yi penetrating ya shiga cikin jikokinsa da ta taɓa kunnensa ga ƙur'anin ne sun yi amma wallahi iya maƙogwara ne ashe akwai wanda qur'anin su iya maƙogwaro ne me ma'anar maƙogwaro wallahi tallahi baya cikin zuciyarsu to kaga nan masu karatun ƙur'ani sai a biya hankali wallahi duk wanda Allah ya jarabe shi yana karanta ƙur'ani amma baya aiki da shi wallahi ya shiga uku billahi alazim jahili sai ya fi ka samun ni'ima ranar tashi al'iyama Allah don watakila Allah ya masa uzuri watakila jahili yana aikata wani abin da zai samu shiga aljanna kai ku ga qur'anin ga karatun a baka ita ce musibar da ake fama da ita to shi yasa na sha faɗa na maimaita a karatu kuskure ne muna ta karanta qur'anin nan ba musamman a nasa ba Allah kuwa dole fa bayan karatun su mu yi mu samu lada to musamman ma'anarsa fa don in ka san ma'anarsa shine zai kara ma kusanci da Allah kana karanta shi kana yin hawaye saboda kana jin bayanin da Allah yake amma yanzu himmar mun haddace na haddace sai girman kai arama arama girman kai yaro karami ya haddace qur'ani ji yake yanzu ya zama arama arama kuma kira'a ɗayan ne ita ya sani shikenan amma fa da zaka ce fassara maka wal adiya ce dabaha Falmuri muriya ce qadaha falmughirati subha fa asarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a wannan da shi daga yaren china duk ne a wajensa amma fa ya haddace wallahi ko fassara na malam Sheikh Mamur Gome din nan ka dauka ka rinka dauka kana dan dubawa lokaci lokaci alƙalli ka rinka kama ta sha in baka ba za ka wayi gari ga Qur'ani rara rara amma baka aiki da shi ka shiga layin waɗannan mutane Allah ka kiyaye mu ya ce ku rabu da shi sakamakonsa kenan wannan mutumin shugaban waɗancan mutane hawazin din malik ibn auf an-nasri manzo Allah sai ce to kai tunda kun musulunta na nada ka shugaba ka je ka ci gaba da maintaining shugabancinka wa kana qad aslama wa hasuna islamu ya musulunci musuluncinsa ya kyau har ma yayi bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata kasida da ibn isa ga ambace ta manzo Allah ya umra daga wannan guri na Jirana kar ku manta mun ce a Jirana suka zo sun musulunta ya shiga Makka yayin da ya gama umrarsa ya kama hanya ya koma Madina ka duba assignment din sai yanzu aka gama shi duk da ana kewaye tsakanin Ta'if an taho afwan an taho eh, eh, daga daga Hunain an taho Ta'if aka dawo Jirana bai gama ba sai yanzu ne zai koma garinsa Madina wa aqama lin-nasi al-hajja ama idin a wannan shekarar annabi bai tsaya ya aikin hajji ba ya koma madina saboda ya zama mashgul ya gaji ya yi aikin jihadi sai ya naɗa wani attab ibnu asid sahabi ne attab ibnu asid ya ce ka je ka jagoranci mutane aikin hajji wannan shi ne mutum na farko da ya fara yi wa mutane hajji cikin umara wanda annabi ya naɗa shi attab ibnu asid amma a cikin umara min al-muslimin min umara'il muslimin su wannan a takaice wannan shine abin da ya faru akan ta'if kun ji abin da ya faru da kuma karshen waɗannan kabila da karshe dai sun musulunta kuma abu yayi kyau kwarai da gaske abin da muka faɗa daidai Allah ci ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma